Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro da kuma shirin nan na amsoshin tarbiyya shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. bismillahirrahmanirrahim jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad aminu ibrahim farko muhimman kaninsu su jirgin dakon mai na biyar da kasan iran ta aika ya isa kasar lebanon iran za ta ci gaba da halartar tattaunawa kan shirin ta nukiliya a vienna kasar algeria ta rufe iyakar sararin samaniyar ta da kasar morocco bayan da alakar su ta ƙara taɓarɓarewa jakadun kasashen china rasha da pakistan ta tattauna da manyan jami'an gwamnatin taliban yanzu kuma ga cikakkun labarun jirgin dakon mai na biyar da ƙasar iran ta aika ya isa kasar labanan rotanyi da ke fitowa da kasar labanan sun nuna cewa duk da takunkumin da kasar amurka ta gaba wa ƙasar labanan na hana shigar da man fetur ƙasar yanzu haka dai jirgin dakon mai na kasar iran na biyar ya isa ƙasar labanan kamar yadda ƙungiyar gwamnati ta hezbollah ta sanar rahoton ya ci gaba da cewa jirgin ya isa kasar labanan ne bayan da ya fita ta iyakar hemil alkasir na kasar siriya wanda shine jirgin daukar mai na biyar da kasar iran ta ake da shi zuwa kasar ta labanan kasar amurka ta sake gaba bawa kasar iran takunkumi ne a shekara ta 2018 bayan da amurka ta fice ba shiri daga tattaunawar da ake yi kan yarjejeniyar nukiliyar kasar iran da aka ce matsa a kai tsakaninta da kasashen turai haka zalika amurka ta gaba kasar labanan irin wannan takunkumin fiye da shekara guda ta gabata don matsin lamba kan gwamnatin kasar da rage tasirin siyasa na soji da kungiyar hezbollah take da shi a kasar takunkumin ya je watan arzikin kasar cikin mawuyacin hali da yake gab da durkushewa don haka ake tankokin dokon mai din da kungiyar hezbollah ta yi da kasar iran ya fallasa siyasar babakere ta amurka da haramtacciyar kasar isra'ila a yankin iran za su gaba da halarta tattaunawa kan shirin ta na nukiliya a vienna ministan harkokin wajen kasar iran ya sanar da cewa sabuwar gwamnatin kasar za ta ci gaba da tattaunawa a vienna da rufin farfado da yarjejeniyar nukiliya da amurka ta rusa tsakanin iran da sauran bangaren da ke cin yarjejeniyar tashar press tv ta bayar da rahoton cewa amir abdullahian ya ce gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi ta yi abin da yake daidai a tsarin ka'idoji kuma za ta nemi sauran bangorin su yi aiki da abin da yake cikin tsarin tattaunawar ta vienna a cewar ministan harkokin wajen na iran gwamnatin ra'isi ba ta yarda da halayen amurka na rashin girma dokoki da ka'idoji ba na ƙasa da ƙasa kuma ba za ta iya hana ci gaban iran ta hanyar matsin lamba ko saba alkawuran da ta saba yi ba iran da manyan ƙasashen duniya shida amurka china rasha faransa birtaniya da jamus sun ci yarjejeniyar nukiliya da aka kira jcpoa a shekara ta 2015 ƙasar algeria ta rufe iyakar sararin samaniyar ta da ƙasar morocco bayan da alaƙar su ta ƙara taɓarɓarewa majalisar ƙolin tsaron ƙasar algeria ta sanar da rufe iyakokinta ta sama da kasar Morocco ta da hana duwan jirgin yaƙi ko na fasinjan ƙasar ya bi ta samaniyar ta so da abin da ta kira matakin tsokana da rashin mutunta ta da take zargin kasar ta morocco tana yi kuma wannan yana zuwa ne bayan da kasashen biyu suka kasa cewa matsaya na warware matsalar da ta kai su a baya bayan nan a kan yammacin sahara mataimakin ministan harkokin wajen kasar algeria a kasashen larabawa a yankin maghrib da yammacin sahara ya bayyana cewa dangantaka daga tsakanin ƙasarsa da Morocco za a ci gaba da wanzuwa cikin gina majuna idan ana iya tunawa a watan da ya gabata ne kasar algeria ta da yanke hulɗar diflomasiyyar ta da kasar morocco bayan da ta zarge ta da ɗaukar wasu matakai na nuna ƙiyayya da kuma hannu wajen mummunar da ta tashi a ƙasar da ta jawo mummunar asara a arewacin ƙasar ta algeria to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran jakadun kasashen china da rasha da pakistan sun tattauna da manyan jami'an gwamnatin taliban rahotanni sun nuna cewa jakadun musamman na kasashen rasha china da kuma kasar pakistan sun gana da manyan jami'an gwamnatin taliban da ke mulki a kasar afghanistan domin tattaunawa kan muhim batutuwa da suka shafi sabar gwamnati da kungiyar taliban din ta kafa a kasar bayan ficewar kasar amurka tsawon dakarun kasashen waje daga kasar hakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china zio linjian ya bayyana ma manema labarai a jiya laraba a birnin kabul babban birnin kasar ta afghanistan cewa jakadun sun gana da muhammad hassan ahun firayim ministan riko na kasar da kuma amir khan mutakayyis da kuma wasu manyan jami'an gwamnati ta taliban da kuma wasu manyan jami'an gwamnati da taliban din ta kafa a kasar da kuma tsohon shugaban kasar hamid karzai da kuma abdullah abdullah tsohon shugaban sasantawa ta kasar ta afghanistan har illa yau ya kara da cewa tattaunawar tasu ta mayar da hankali ne kan batutuwan da suka shafi sabuwar gwamnatin da aka kafa da batun kare haƙƙin ɗan adam da tattalin arziki da kuma dangantaka da su da ƙasar afghanistan kana ya nuna goyon bayansa game da batun faɗa da ta'addanci da fitocin miyagun ƙwayoyi da ƙasar ta ce za ta yi a nata a ɓangaren ƙungiyar ta taliban ta nuna cewa tana da kyakkyawar dangantaka da waɗannan ƙasashe guda uku kuma sun taka muhimmiyar rawa wurin tabbatar da zaman lafiya da daidaituwar al'amura a ƙasar ta afghanistan kuma ƙasashen uku sun sha alwasun cewa za su buƙaci ƙasashen duniya da su ƙara taimakawa ƙasar da kayayyakin ayyuka na jin ƙai. to da ƙarshe za ku cewa yahudawan sahiyuniya sun rufe masallacin annabi ibrahim yahudawan sahiyuniya sun rufe masallacin annabi ibrahim alaihi salam tare da hana musulmi gudanar da ayyukan ibada a cikinsa. sa kamfanin dillancin labaran ikina ya nakalto daga tashar talabijin ɗin aljazira cewa tun a yammacin ranar talata ta gabata yahudawan isra'ila suka rufe masallacin annabi ibrahim da ke birnin khalil a falastinu tare da hana musulmi gudanar da ayyukan ibada da salloli a cikin masallacin shugaban kwamitin masallacin sheikh hafiz abu sanina ya bayyana cewa yahudawan sun garkame masallacin annabi ibrahim ne tun daga lokacin faduwar rana inda suka hana yin sallar magriba a cikin masallacin daga lokacin kuma har zuwa yau yahudawan suna cikin masallacin ya ce yahudawan sun kutsa kai ne a cikin wannan masallacin tare da keta alfarmarsa da sun gudanar da ayyukan ko kuma bukukuwan idin yahudawa wanda suke yi a kowace shekara a wannan lokaci wanda ake sa ran mai yiwa bayan kammala idin nasu su fice daga masallacin to ma saurare can labaran duniyan kenan ko saurara suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Toma da lama sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da ma jin mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. Shirin namu na yau da Allah dai zai dube ne akan halin da ake ciki a kasar Afghanistan banda kungiyar taliban ya zuwa yanzu dai ta riga ta kammala shimfiɗa ikonta a kusan ɗaukacin ƙasar banda ta kori gwamnatin tsohon shugaban ƙasa ashraf gani akwai abubuwa da dama waɗanda ake ɗora alamar tambaya a kansu a kan makomar ƙasar ta afghanistan a ƙarƙashin mulkin ƙungiyar taliban kasantuwar cewa ƙungiyar ta taɓa yin mulki a ƙasar afghanistan makamancin wannan a shekarun baya kuma an ga irin abubuwan da ta yi a wancan lokaci wanda bisa haka ne kuma jama'a da dama suke mata hukunci kuma ake ganin cewa kamar irin hakan ne za ta sake faruwa a halin yanzu akan haka za mu je mahangar masana akan harkokin da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa akan yadda suke kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa. tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko da kasar afghanistan 'yan kwanakin da suka gabata ke zuwa yanzu abubuwa da dama sun faru a kasar wanda hakan ya sa ake ta yin takatsantsan dangane da abubuwan da za su iya kaiwa su komo a kasar a nan gaba wasu daga cikin masana suna ganin cewa abin da ya faru yana a matsayin babbar faduwa ce ga kasar amurka musamman ma ganin cewa ta kwashe shekaru kimanin ashirin tana mamaye da kasar afghanistan amma da karshe ta fice daga kasar babu shiri duk da irin babatan da shugabannin kasar amurka suka ta yi tun daga wancan lokaci har zuwa cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan dangane da kasantuwar sojojinsu a kasar afghanistan da kuma abin da suke kira saurin da suka samu wajen murkushe abin da suke kira ta'addanci abin da ya faru ya sanya wasu daga cikin fitattun 'yan siyasa a kasar amurka da hakan ya hada har da 'yan majalisa daga bangarorin jam'iyyar republican da kuma democrat da hakan ya hada dukkanin majalisun biyu na dattijai da kuma na wakilai waɗanda suke sukar joe biden har ma wasu suna yin kira da ya gaggauta yin murabus da kan mukaminsa bisa abin da suke kira abin kunyar da ya tafka dangane da kasar afghanistan saboda yadda amurkan ta fito a fili ta bayyana gazawarta bayan janyewar sojojinta daga kasar babu shiri akan wannan dambarwa ta kasar afghanistan a cikin shirin namu da yau da allah muna tare da dr el harun muhammad wanda masani ne akan harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya dakta muna yi maka barka da zuwa da kuma lalin habin a cikin shirin namu da farko dai dakta za mu so a yi mana ƙarin bani ne dangane da yanin ita kanta ƙasar ta afghanistan da kuma ita kanta ƙungiyar ta taliban wace ce ita daga ina ta samo asali kuma ya aka kafa ta ƙasan afghanistan tana da mukwataka ne da tsohuwar daular soviet da ta ruguje sakamakon guguwan canji da ta zo saboda haka afghanistan sai ya zama tana makotaka da turkmenistan uzbekistan wanda nan ne shi tsohon shugaban kasa ashraf gani ya gudu ya je daga nan ya shiga dunkulalliyar dauran kasashen laraba afghanistan na da makotaka da kasan pakistan da kasan iran afghanistan ta yi suna wajen samar da 'yan gwagwarmaya musamman waɗanda aka fi sani da mujahidin waɗannan mujahidin sakamakon gwagwarmayar da suka zo suna yi da daular soviet abokiyar gaban ƙasan amerika shi ya ba amerika dama ta shigo ƙasan afghanistan ta yi dumudum ta mara masu mujahidin baya waɗanda su kuma suna da alaƙa da waɗannan 'yan ƙungiya na ɗaliban su ɗaliban wani burbushe ne daga mujahidin waɗanda da'awansu shine cewa su sun zo ne don su kare su kuma tabbatar da addinin musulunci masana na ta zurfafa nazari wace irin alaƙa ne wannan ƙungiya ta ɗaliban take da shida na ashabab na ƙasan somaliya da boko haram da ta yi suna a Najeriya da wani bangare na Chad da Niger. Har wa yau masana na ƙoƙarin fahimtar alaƙan da wannan ƙungiya Taliban take da shi da Alƙa'ida da ISIL da kuma Juhatun Nusra da ke Siriya da Ansaru Shari'a da ke Mali da Ansaru Sunna da ke Libya. Waɗannan suna da kama da juna wajen tsatsauran ra'ayi na yadda suke tsaurara fahimtar addini da ƙoƙarin dole sai an bi ƙa'idojin shari'a waɗanda da yawa malamai suna ganin yadda ake tsanantawa wajen bin waɗannan dokoki akwai mummunan fahimta ko kuma karkataccen fahimta taliban kalma ce da take da kama da larabci duk da yaren wannan rukunin ƙasan pakistan da afghanistan da iran suna da kama da juna ko kuma kace sun aro kalmomi da yawa daga larabci ɗaliban yana nufin ɗalibai ne masu neman ilimi waɗanda dama kalmar larabci haka yake a ɗalib to su waɗannan yan gwagwarmaya matasa ne waɗanda sun samo iliminsu ne ko irin wannan aƙida daga makarantun da suke ƙasan pakistan makarantun koyon ilimin addini wanda ta nan ne suka samu ra'ayin da suka karɓi gwamnati suka rika aiwatar da hukunce-hukunce da suka rika yi akan mata akan masu laifi da shauransu waɗannan ɗaliban sun taɓa kafa gwamnati kamar shekara ashirin da ya wuce sakamakon nasarar da aka samu wajen wargajewan daular soviet da kuma tarwatsa mujahidin wannan shi ya ba da dama ɗaliban suka yunkuro kuma mutanen ƙasar sun gaji da mujahidin din an yi gwagwarmaya an yi yaƙi an kashe yan afghanistan da yawa saboda haka ɗaliban na zuwa sai mutanen afghanistan suka karbe su hannu biyu cewa ga masu ceton su sun zo da suka zo kuma sai suka zo da tsatsauran ra'ayi suka tsananta al'amura to waɗannan ɗaliban an yi gwagwarmaya da su wanda sakamakon haka amerika kuma ta shiri ta yaƙe su bayan an kai hari ga tagwayen gine-gine a birnin new york wanda sakamakon wannan hari da aka kai a cibiyar hada-hadan kasuwanci kasan america ta zargi usama bin ladin da mutanensa cewa su suka jagoranci wannan farmaki an ce ya zo kasan afghanistan su taliban sun bashi mafaka wannan shi ya ba america dama ta shigo kasan afghanistan ta ruguza gwamnatin taliban aka tarwatsa su shi kuma aka same shi ƙasan pakistan aka ce an kashe shi alaƙar da ke tsakanin ɗaliban da usama bin ladin da irin fahimtar da suke ma addini to wannan shi ya ba da dama yanzu ana ta ɗarɗar ana ta zargin ta yaya za a ce ɗaliban sun sake dawowa afghanistan yau gashi suna suke da gwamnati shugaban ƙasan ashraf gani wanda amerika ya taso yana koyarwa a jami'a a can amerika aka san yadda aka yi shiri aka dawo aka ba shi gwamnatin afghanistan to yau gashi yaranta a na kari duk da dai ana tattaunawa yiwuwar yadda zai sake dawowa kasar afghanistan din ya mika mulki ga su 'yan ɗaliban su ɗaliban mutane ne waɗanda suna da irin nasu fahimtar to amma abin ban mamaki wannan karan da suka zo sai suka zo da sauyi mai bambanci da lokacin da suka yi mulki wancan karan tunda abubuwan da ake zarginsa suna sun yi na hana 'yanci ma mata da takura ma jama'a duk sun ce ba wannan yanzu a dakta akwai wani abu wanda yake daura kai dangane da amurka take ta yin harshen damo akan batun kungiyar ta taliban a wasu lokuta a baya tana bayyana kungiyar a matsayin 'yan ta'adda wasu lokuta kuma har a baya din ma takan yi mu'amala da ita har ma da tattaunawa ya kuke kallon alakar amurka da kungiyar taliban a baya da kuma yadda za ta kasance a nan gaba bayan fashewar amurka daga afghanistan da kuma yadda kungiyar ta taliban ta kwace iko da kasar ta shimfida ikonta ya kuke kallon lamarin za su kasance ita wannan kungiya ta samari na taliban an ta kai ruwa rana da su na ya za a yi tunda wancan karan da suka kafa gwamnati kamar shekara ashirin akwai lokacin da wakilan gwamnatin suka je birnin washington suka gana da tsohon shugaban america george bush a kan yarjejeniyar ya za a bullo mu abubuwa ta watsi ba iya kulla komai ba kamar shekara uku da suka wuce gwamnatin tsohon shugaban america trump an zo an fara yarjejeniya ko da yake kafin nan shugaban america obama wanda ya ba trump ya ba da kafa na a zauna a yi yarjejeniya tsakanin manyan kasashe musamman amerika da taliban a birnin doha a ƙasan qatar to a nan har ɗaliban suka buɗe ofis manyan shugabanninsu suka je aka rika tattaunawa daga baya aka gayyaci jami'an gwamnatin afghanistan aka je aka zauna aka yadda cewa sojojin amerika za su janye jikinsu to har joe biden da ya zo ya tabbatar da wannan kuduri da aka yadda a tattauna sulhu cewa za a rika janyewa to yau amerika ta janye kamar ana jira ta janye waɗannan ɗalibai suka zo suka karɓi gwamnati ya aka yi waɗannan ɗaliban ɗin suka dawo a shugaban amerika ya yi jawabi ya ce su sun iyakan abin da za su sun kashe kuɗi sama da tiriliyan ɗaya wajen horarwa sayan makamai allowances musamman jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro to sun yi iyakan abin da za su iya yi saboda haka tunda mutanen afghanistan ba su shirya su rike kansu ba to ita amerika za ta janye kanta to ta janye na biyu akwai fassara cewa mutanen afghanistan sun gaji da baƙi su zo su ci gaba da basu kaka gida a ta zubar da jini ba su da kwanciyar hankali saboda haka wannan ya taimaka amerika ta janye ta yanke shawara ta janye ta kuma janye so sai ya zamana mutanen kasan afghanistan suka yi maraba da waɗannan ɗalibai amma an fara samun masu turjiya waɗanda suna cewa ba su yarda da tsarin ɗaliban ba to ba mu sanya za ta kaya ba yanzu na uku shine cewa anya waɗannan kuwa da gaske ne za su iya wannan musuluncin da suke cewa ko ko dai suna da wata manufa ne to sun yi hira da 'yan jaridu 'yan kwanaki da suka wuce a wannan hira sun sake tabbatar ma da duniya cewa batun keta haƙƙin ɗan adam da ake zargin suke yi da cin zarafin mata ba wannan kowa zai shakata ya wala sai dai ba mu san ya za ta kaya ba tsakanin ɗaliban da amerika da kuma shauran ƙasashen duniya a wancan karan da su ɗaliban suka kafa gwamnati kasashe uku ne suka kulla alaka da su kasan saudi arabia sai dunkulalliyar daular kasashen laraba da pakistan to yanzu hanyar ana ganin akwai rawan da kasan pakistan za ta iya takawa wajen kawo sulhu da samun zaman lafiya a kasan afghanistan da jama'a masu wani lokacin da muke da shi da riga suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu daga tarayyar Najeriya ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na jagoranci gamar gabatar da shi nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Radio Iran na barka da warhaka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar Karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar. Ina so a bani dama zan kawo tsokaci na ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma wani labari da na ji cewa za a ɗauko rinduna ta sojoji na faransa daga mali a medosu nijar to har ga allah wannan labari da na ji a matsayina na dan Niger a matsayina kuma na musulmi ya kona mun zuciya saboda labari ne wanda bai kamata ba mu dai Niger ƙasa ce ta musulmi kuma ubangiji allah shi muka sa a gaba shi yake kare mu ba wani ba ko wata addu'a ita ce makamin mu ne ita take tsare da mu kenan dan haka gaskiya iko kaɗe na ƙasar mu jamhuriyar nijar ya isa tsare ƙasata ta Nijar ba ikon wata ƙasa ba gaskiya bai kamata ba a gaggauta ɗaya da wannan sojoji saboda namu kaɗai sun ishe mu mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio BOA Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar niger a jihar Doso. A yau ina so Radio BOA Hausa ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da taron da ake na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na america karo na 76 muna fatan wannan taro ya sa a nuna wa america ta ta yi kurakurai masu yawa a duniyan nan kuma ya zamanto an samu gwaraza waɗanda suke tsayawa gabanta su nuna mata kurakuranta kuma ba yadda ta iya muna fatan wannan allah ya sa hakan ya zamo shine mahita ga duniya baki ɗaya daga ƙarshe ina fatan wannan taro allah ya sa a yi shi lafiya a ƙari lafiya daga ƙarshe nake cewa radio biyu hausa ku huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawan Alhaji Abbali wanda ke zaune a agarsa jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan ziyarar da minista ta kawo ta ƙasar Faransa a nan Nijar kuma da Mali. To Allah ya sa an tattauna abu mai kyau. Kuma jan hankalin da suke ma kasar Mali kar ta ɗauko 'yan Rasha domin su taimaka mata wajen tabbatar da tsaro gaskiya bai kamata kasar mali ma ta yi aiki da wannan shawara tasu idan dai haka zai ka alheri ga kasar to ta dauko masu tsaro na kasar waje waɗanda za su zo su taimaka mata ba 'yan faransa ba saboda 'yan faransa sun yi shekaru ba su tabuka komi ba ba su yi wani abin a zo a gani ba hare-haren kullum karuwa suke to idan suka dauko 'yan wata ƙasa ko ƙasar rasha ni gaskiya ban ga illa ba a haka abu ne ma wanda ya dace saboda su ma a garawar da za su taka inda rabon a samu kwanciyar hankali sai kaga dalilin kawo su kwanciya hankalin ta samu assalamu alaikum sashen hausa na biyu hausa mu da warhaka mai magana lawal yanzu daga jamhuriyar niger Eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangance da shari'an da ta gabata ta shaka abdul jabbar ko in ce zaman da ya wuce wanda mun ga a wannan zama lauyoyinsa sun ce sun janye kuma eh, ga abubuwan da ake ta tuhumar su lauyoyin da su to kiran da zan yi ga 'yan ashabul kafi na farko dai ya kamata su kasance suna magana da murya daya ya kamata a ce akwai wanda zai kasance shine fartifarol kin ma'ana wanda zai rika magana da yawon ashabul kafi ba kowane dan ashabul kafi ya taso ba ya rika magana banganu sukan yi ta yawo akan abubuwan da ke faruwa ya kamata a tsaye matsaya ɗaya sannan kuma idan za su nemi lauyoyi su nemi ma lauyan da ba musulmi ba dan ya zo ya kare malam wannan zai fi amincewa ko zai fi eh, zai fi zama cikin aminci bisa ga wannan lauyoyi na yan Kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Niger ina kira ga shugabanninmu na Afirka ko kuma shugaban ƙasarmu Muhammad muhammadu bazoum ya kamata a ce wannan dakaru na ƙasar faransa da za su zo ƙasar mu nijar domin a yi shawara a ga abubuwan da za a bullo ma a cimma maslaha guda to ya kamata a ce mi nazari mu shugabanninmu su duba su gani la'akari ya sojojinmu ma kaɗai sun isa su kare kasar mu nijar dangance da 'yan ta'adda ma sojojinmu inda aka ba su kayan aiki suna iya su yi dukkan irin abin da sojoji za su yi ya kamata shugabanninmu su yi nazari su duba da Allah kenan sojojin kasashen wajen wannan musamman ma sojojin Faransa mu ba mu ga abin da za su zo su mana a kasar mu Nijar babban cin illa muna huti da za su kulla da kinibibi suna na Abdulaziz Prezi daga magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan rediyo biyu hayat hausa kuna tare da yahuza insha Allah ke mazamnin libya jihar maradi to lallai gaskiya kamata gwamnati ita ma ta diba ta gani insha Allah saboda yanzu harkokin kaka ta yi wannan amma ya kamata gwamnati ita ma ta diba ta gani ya kamata a ce komi a sauƙaƙe komi kayan gona don da ya kai komi a ɗan sauƙaƙa a ɗan rage shi da rahusa kuma in lokaci ya kamata kuma su ma talakawa ɗan sai da musu shi kuma a cikin sauƙi To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya Shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne akan makokin imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi shahada a karbala a shekara ta 61 bayan hijira sannan me yasa 'yan shi'a suke raya shahadar imam hussein a.s. fiye da yadda suke raya rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wa da kuma sauran limamai masu tsarki daga iyalan gidansa wanda suka hada da mahaifinsa imam ali da abi talib a.s. to da farko raya al'amarin magabata wata al'ada ce ta bil'adama wacce da ita ake raya aƙidu da kuma tafarkin da magabata suka bari don yin haka zai sa yara su tashi da wannan al'adar da haka kuma za a za a gadarwa al'umma ta gaba dukkanin ayyukan da magabata suka aikata a wani fanni a rayuwarsu har ila yau al'amarin har haka al'amarin yake idan mun koma kan lamarin na makokin imam hussein alaihissalam jika manzan allah sallallahu alaihi wa sallam za mu fahimci cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ne ya kafa sunnar makokin imam hussein salam tun yana da ransa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da ransa ya yi kukan kisan imam hussein salam wato manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya fara kukan kisan imam hussein salam tun kafin kisansa wato da shekaru kimanin hamsin ko fiye da haka daga nan za mu fahimci cewa kukan kisan imam hussein a.s. manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne da kansa ya kafa sunnar ya kuma kwaɗaitar da muminai su yi kukan kisan imam hussein a.s. bayan shahadarsa har duniya ta naɗe. wasu malaman tarihi sun bayyana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kukan kisan imam hussein a.s. ranar haihuwarsa da kuma shekarun da suka biyo baya har zuwa rasuwarsa daga cikin an karɓo hadisin ummu salma ummul mu'minin salamullahi alaiha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a cikin ɗaki na sai ya ce kada wani ya shiga wajena sai na zauna ina jira sai Hussein alaihi salam ya shiga wajensa ban sani ba sai na ji kukansa da da shashshakinsa sai na shiga sai na ga hussein alaihissalam yana zaune kan cinyarsa yana shafar goshinsa yana kuka sai na ce masa wallahi ban san lokacin da ya shiga ba sai ya ce jibrilu alaihissalam ya kasance tare da mu a cikin ɗaki sai ya ce mani kana son sa na ce amma madalla da shi a duniya sai ya ce lallai al'ummarka za ta kashe wannan a wata ƙasa da ake kira karbala sai jibrilu ya ɗauko ƙasar ya nuna mini banda haka tirmizi ya nakalto dangane da kukan manzan Allah sallallahu alaihi wa kan kisan Imam Hussein alaihi salam tun kafin kisan nasa Abu Sa'id al-Ashaj daga Abu Khalid al-Ahmar daga Salma ta ce na shiga wajen Ummul Muminina Ummu Salma ridwanullahi ta'ala alaiha na same ta tana kuka sai na ce me yasa ki kuka sai ta ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a barci ƙura ta cika gashinsa da kuma gemunsa sai na ce me ya same ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam na halarci kisan Hussein alaihi salam ɗazu ɗazun nan wannan dangane da kukan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kafin kisan Imam Hussein alaihi salam da kuma kukan ummul mu'minina ummu Salma ridwanullahi ta'ala alaiha bayan kisan imam hussein alayhi salam shekara ta 61 bayan hijira kenan a wani hadisin an ce umul muminina umu salma ta duba ta ga cewa kasar da manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbo daga wajen jibril alaihi salam ta zama jini da haka ta tabbatar da cewa an kashe imam hussein alaihi salam a ran nan banda haka wani hadisin manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle ne akwai wata kuna ta kisan husaini alaihi salam a cikin zukatan muminai wacce ba za ta taɓa yin sanyi ba har abada wannan ya tabbatar mana da cewa muminai wa'anda suka zo bayan za su ci gaba da kukan imam hussein salam har abada har ila yau sauran limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama daga Imam Ali da Abi Talib salam mahaifin Imam Hussein alaihi salam sun faɗi maganganu da dama dangane da kisan Imam Hussein alaihi salam da kuma umarnin a yi zaman makoki bayan shahadarsa musamman limamin da suka zo bayan imam hussein salam na farkon su shine imam aliyu al abidin salam dan imam hussein salam ya raya wannan sunnar shekaru fiye da talatin bayan shahadar imam hussein salam banda haka imam sajjad salam da imam bakar salam duk sun halarci karbala a lokacin aka kashe imam hussein salam sannan sun raya ranar goma ga watan muharram ko kuma watan gaba daya suna kukan kisan mahaifinsu da kuma kakansu imam hussein wannan ya ishe mu hujja kan halaccin raya ranakun ashura da kuma kisan imam hussein alaihissalam wasu malamai sun kwadaitar da yin majalisi na kukan imam hussein alaihissalam a duk tsawon shekara a duk wata munasaba saboda muhimmancinsa a rayuwar musulmi da kuma asirin da ke cikin kisan imam hussein salam na raya addinin musulunci masu sauraro a nan zamu dasa 'ya'ya sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato Afrika a yau afirka a yau. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankalin nahiyar mu ta Afirka. Shirin na yau zai yi dubi ne kan bikin shekara-shekara na makiyaya wanda jamhuriyar Nijar ta saba shiryawa a garin Ingal na jihar Agadez da ke arewacin kasar da aka fi sani da sallar lasar gishiri ko kuma kirsale da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka tomadala a jamhuriyar nijar a makon jiya ne aka gudanar da bikin sallar lasar gishiri ko kirsale a garin engal na jihar agarci da ke arewacin kasar bikin wanda ake yi shekara-shekara wata dama ce ga makiyaya daga ciki da wajen kasar ta Nijar domin su shayar da dabbobinsu ruwan wani tafki mai gishiri na musamman da nufin kyautata lafiyarsu haka kuma bikin wata dama ce ta makiyaya su baje kolin su su kuma bayyana matsalolinsu ga hukumomi da zumar a warware musu baya ga baje kolin al'adu iri daban-daban na mutanen abzin buzaye da su malam abu intirwak wani masanin tarihi ne da lamuran yau da kullum a jihar agarsa ke arewacin kasar ta nijar kuma na suma da tambayarsa tarihin wannan bikin na lasar gishiri ko kuma kirsale eh, lalle kirsale sallah ce ta makiyaya wadda ta doko tarihi ba yau ba saboda in kun aka ci wannan karon na hamsin shida ne kenan eh, ko da ya zama zamanto a shekara ake yin ta kaga kenan shekara hamsin da shida balle ma akwai shekaru da yawa wa'anda ba yi ta ba kenan in an ka kilga wa'annan shekaru za a samu shekaru da yawa da ake wannan sallah ta makiya da ake ce ma kirsale a yankin ja agadis musamman ma a ingal eh, kirsale ta dauko tushin ta tun da dadewa eh, ba mu iya ba da exactama lokacin amma abin da za mu gai dalilanta ka san ita ƙasar ta ingal ko in ce yankin na ingal yanki ne na makiyaya wanda da muhimmanci kwarai ga makiyaya saboda yanki ne mai gishiri da kuma mai yanki ne wanda yake hidda ciyawa sosai irin wanda dukiya take bukata wannan gishirin yawancin makiyaya su suke nemowa daga kasar tawa daga kasar maradi daga kasar zandar kai har in ce ma daga har daga nigeria har daga mali ko ina mutane lokaci ana gamuwa can wurin IQ don a samu wannan dama na tama mutane amfani daga nan cikin arewa ma akwai duka makiyaya waɗanda ke cikin ayir ko waɗanda ke cikin wajen arlit ta ko ina dai hashil wuri ne inda makiyaya ke gamuwa to tun cin falazul makiyaya na gusum waɗanda ake ce ma kelgris abuzinawa kenan na kelgris da na gabas wanda ake ce ma musgu ana samun su wajen zandar bilbishi suna zuwa kiwo a hiddo bisashe daga gonakai a zo arewa zuwa wannan wurin da ake ce ma azawa wanda yake da muhimmanci wajen kiwo wannan mutanen suna da shugabanninsu abzunawa wa'anda da sarakensu da sauransu in za su gangarowa duk wani ba abzu ne da ke nan cikin azawak za ya musu tarbo irin nagari kaga nan wurin sai a samu a yi izanta a taru saraki su yi gamuwa mai muhimmanci inda za a ba da labari za a doka kuma wasu matakan ne na tare da eh, cudayyar juna hashin na tare da duk abin zai shahi cin gaba na makiyaya a cikin wannan fannin. ko menene aka fi mai da hankali akan shi a zagawar bikin na lasar gishiri ga dai malam abu in da ci gaban bayanin wannan lokacin ne matasa suke samun damar wasa masu rakunma masu kyau su zo su gwada su masu jakkai masu ado su gwada su masu rakunma masu gudu su ma a gwada su a cikin kambala abu da yawa ake yi mai muhimmanci ana nan ana zaman duniya sai aka wani lokaci inda hakuma eh, da shi na da muhimmanci sai ta ba shi wani suffa na a hukumce gara a maida shi babbar sallah kuma sallah ta ƙasa lokacin nan ne hamma aka sa wani minister wanda ake cewa minister saharian nomad wanda lokacin da damana za ta farawa har ta kare har ai wannan kirsalin baya da aiki sai yawo ya ga yaya abun yake ya ga ya ciyawar take ya busashen suke ya makiyaya suke ana ma busashe alluran rigakafi ana ma wa'anda ba su da lahiya magani su ma mutane nan ne har a kai a yi wannan gamuwa tun wannan lokacin har yanzu sai hukuma ta sa hannunta ga shagulgullan yinta a karan farko ne dai a cikin sama da shekaru ashirin da wani shugaban kasar ya halarci bikin wanda shine karuna na a bana lamarin da ya faramtawa makiyaya rai kwarai da gaske kamar da shugaban fulani makiyaya na yankin ke cewa abin nan mun ji daɗi ba mu taɓa gani shi ba saboda ya zo saboda ya ji koki kokin talakawa saboda zaman lahiya ya zo kowane ƙabiloli ya gane su ya ji maganarsu mun faɗi mun gaya masu kiwo mu duka kuma ya amsa ya kwatanta mamu yana ɗauki matake bisa ga zaman lahiya shine canji <laughs> babban wanda mun ka samu a wajen kirsale shine canji mun samu sa'a a wajen nan jance na biyu a jancen zuwa abinci haka ko wani abu mutum duka bai iya yabo kanshi amma lisahin da muna yi muna yi cikin kirsali wadda aka yi duka cikin al'ada na gargajiya mu ne kawai muna zuwa da al'adodin namu ba mu yadda su ba sauran mutane waɗanda ɗan takarda wanda sun kai karatu sai su zo su ci bisa hakkinmu kenan su sake na biyu minister na, na elevage mu muna fata shi ma ya sake tun da zo shi yana saidu mun zo gari shi so hudu bisa gudun hakkinmu wadda aka ci yace bana babu haka nan bana komi nan ne ana yin shi ga hili kenan muyi muyi mu gane shi ma abu ya gagara kenan shi ma ya sake tunda muyi muyi muyi tun can mun ce muna so hakkin mu na mikiyaya yace sha Allah su hudu muna zuwa gare shi za a yi to da mun ka zo nan abinda ma ana yi mamu da bana ma ba mu taba ganin shi ba kenan siyasa ya yi mamu mu ba saboda siyasa ne bisa ga hakkinka baka dibar shi da siyasa To ko wani amfani ne ake samu a cikin wannan bikin na lasar gishiri? Wannan ma wata tambaya ce da Malam Abu Intirwak ya amsa yana mai cewa. Tana da amfani da yawa ga makiyaya, tana da amfani da yawa ga mutanen da kansu, kuma tana da amfani da yawa ga hakuma, saboda hakuma za ya zo ya yi bayani, kuma su ma 'yan proje-proje su zo su yi bayani. Duk wani wanda adda wani sakon shi na kwarai zai zo kirsa shi. kowa ya kawo kukan shi don shi ne mahimmancin wannan kirsalin don ka lura ga shekarar bana di yawancin abubuwan president da kanshi ya zo ya ba abun wata suffa inda kowa da kowa yake kokarin a nan gaba a maida ma kirsale suffa ta tada ta cewa da wannan abubuwan da ake cema fantaziya shine wannan wasan rakuma da jakkai shine gwada wa'anda adda rakuma masu kyau shine gwada wanda adda jakkai wanda suke da ado sosai su ne gwada wannan rakuma wanda suka foru da abubuwa da yawa kenan ana zancen a kyautata ma makiyaya inda za a ba al'adodi na da muhimmanci ga fulani su ma sun zo irin abubuwan da suna kusan bacewa suna maido su ta kanjar walkinsu suna maido su ta su na gargajiya suna maido su ma ta magungun da suke tsakaninsu na ba da shawara a kiyaye akwai wannan abubuwan da ke ake cima rashin kwanciyar hankali a yi kokari kada a gan mu ciki saboda da mu da abzunawa tun da muke tare muke bai kamata ba wasu su zo su raba kenan fage ne na wanda ake kiyayewa da rashin tashi hankali wanda ake kiyayewa da karfafa zamantakewar tare wanda ake kokarin saro shi ma a yi magana shi kenan kirsale gamuwa ce mai muhimmanci ba makiya kaɗai ta shafa ba ta shafi al'umma gaba ɗaya ta Nijar kuma ta shafi al'umma ta waje tunda a da in ana yin kaga turist za ka ganin su ko ina suna yawo shi kuma turist masu kawo kokari ne game da taimaka mutane shekarun baya da a shike an yi wani tashi hankali kuma yanzu covid-19 ta zo kaga wannan eh, tourism kenan ya dan saya kenan kirsale hanya ce kuma ita ma ta maido tourism kenan daga bana ana ganewa ke lalle kowace shekara ana iya ta cikin kwanciyar hankali kenan kowa aje hankalin shi don kowa ya zo ya gani su ma tourist ko in ce duk wasu koferan ko in ce wasu ambassad wasu kasashe da ke ezite su yi kokari su kawo kokarin su don kirsale ta ci gaba ita kadai ce babbar sallah ta makaya inda su makiyayan da kansu suna iya kawo kukarsu kuma a yi kokarin da za a ci gaba. duk da hakan dai wasu makiyayan kokawa suka yi da yadda suka ce ake amfani da su a wannan bikin kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa ni suna na bazu a teku ni ina nan fudu aiki na ni macaya ne mu ba a taɓa ba mu komi a wajenmu kuma nan tun da mun ka zo muna tare da delegation mutane wadda suke nan wannan wuri ka gane su ne kusan da tiribi amma ko so guda abinda sun ka sai wadda ya sayar da dalan shi ba su samu komi umfani kirtale suna na daɗi daɗi daga ƙasar ingal ne nake amma rigiyam inda za mu kai shanu a darbe sa ko allura ban gane ba mu wannan cirsale wanda kuke gani nan ana ce cirsale sai mu sai da mu kowa ya shigo mota ko wani wanda yana gaba shi ga da ya ji sunan cirsale sai ya sai da dukiyar shigo mota ya zo nan ko kudin ruwa ba ni samu nan balle in samu kudi wancan wanda na sai da ban gan amfani komai ba shi cin cirsale mu fullani macaya macaya ni ban taba gani ba ba ni zuwa kuma ba mu ji ba mutane wanda suke zuwa suna samu ni abu sai dai a ta bakin malam manafa ba magajin birnin garin na ingal cewa ya yi dambu ne idan ya yawa baya jin mai to abubuwa ka san dai ba jama'a ba wanda ya iya firema ya biya musu kukansu duka jama'a ce take zuwa harkar kirsale wani abin da ya kama daga nan tsakaninmu da a gadas ko ta ciro a zuwa tsakaninmu da kominikin ingizam da ta tasara akwai jama'a wadda suke zuwa harkar kirsan akwai makiyaye wadda suke zuwa jama'a da yawa ne ba mu iya duka a ce maka eh lalle lalle kowa akwai wanda ba su jin daɗi kuma wanda duke zaman zamanto ya zo mun gane shiga shi nan an rubuta sunan shi wannan duka abin da Allah ya rubuta mishi yana samu shi mun sai da abubuwa diyawa mun hidda kungiyoyi kungiyoyi mata da maza wanda za su aiki wanda yake insha Allah bakin mu in sun ka zo nan jihar gata mu ko kimin kinta mu za su samu ke an an karbe su kuma ba za za su rasa abubuwa da dama insha Allah za mu kokari vraiment a ce wagga sallah za ta zama eh, misali ga salloli wanda za su wuce eh, wanda sun ka wuce za mu vraiment kokari ya zama to a ce dan abubuwa kalilan wanda ke muna da su za mu biya ma mutane wadansu bakwatoce su sukan yi amfani da bikin domin isar da sakonninsu iri daban-daban da wayar da kan jama'a musamman ma mazamna yankin waɗanda mafi akasarinsu makiyaya ne waɗanda suke nesa da birane a daura da bikin shugaban ƙasar bazum muhammad ya gana da ɓangarori daban-daban na al'umma da masu faɗa a ji a yankin ga kuma bayanin da ya yi bayan ganawa da mambobin kwamitin zaman lafiya a yankin da ya fuskanci matsaloli na tsaro masu nasaba da tawaye a shekarun baya da ma irin ababen da ke wakana a makwabciyar kasar mali busan ku ne yau shekara kusan goma muka dogara don mu kiyaye matsalolin da muka shaida a mali kasar nan ta mali yankin nan na gab kusa da mu yanki ne wanda ya kumshi kabilu daidai irin namu suna fama da matsala kuma hausawa suka ce in ka gan gobara a gemu dan uwanka ka sa mata ka ruwa rigakafi ne muka so mu yi bayan da kuka mu shawarar cewa mu mun yi tawaye a da kuma mun ga illar da ta kawo ƙasanmu rishin kwanciyar hankali rishin zaman lahiya wannan wahalar muna so mu kiyaye ma mutanenmu kuma mun san irin sakamakon da wannan aikin naku yake haddasa kuma kun kawo babbar gudunmowa kamar sojawanmu kamar sauran duk mutanen da suke aiki zaman lahiya to kuma kuna da babbar gudunmuwa saboda ku kuna cikin jama'a kuna tare da jama'a kuna aiki da ba a san da shi ba amma aiki ne mai kwari saboda ya tabbatar da zumunci yana karfafar da zumunci tsakanin kabilu na wannan yankin nan ku ci gaba da wannan kokarin yau wannan matsalan da take neman ta shiga ƙasanmu ta jiha tiliya da tasara ya kamata mu fuskance ta tare shi ya sa jiya na haɗu da wakilan kabilu da suke zama wankan yankin kuma na ba su galgadi cewa su ba ma juna hannu kar a raba su masu wannan nuhin suna so su raba su wayansu su kasance hilani wayansu su kasance laraba wayansu su kasance abizanawa kuma kowa ya doki makamai domin ya kare kanshi in za ka kare kanka za ka kare kanka saboda wani in ta zama wata kabila ce to babu zancen kare kai dole sai an yi fada amma mu za mu kiyaye haka za mu ɗauke matakai kuma tare da ku zaman lahiya ya tabbata mu karfafa da shi kuma mu yi amfani da duk irin abin da yake sanadiyan shi za mu ba ku goyon baya hiye da abin da muka yi saboda yau muna bukatan ku hiye da jiya a ƙasa azawa yau muna bukatan na agadas da na tawa ku tashi tsaye ku kama mu yan uwanku na azawa to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala da ma waɗanda aka je muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. To masu sauraro tun da mana da lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Jirgin dakon mai na biyar da kasan Iran ta aika ya isa ƙasar Lebanon. Iran za ta ci gaba da halarta tattaunawa kan shirin ta nukiliya a Vienna. kasar algeria ta rufe iyakar sararin samaniya ta da kasar morocco bayan da alakar su ta kara taɓarɓarewa masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su hali yanzu a madadin wa'anda kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum wa barakatu.